Ƙura ta lafa a garin Gombe bayan fashewar bom a tashar motar da ya sanadiyar rasa rayukan mutane maza da mata da yawansu ya kai tara akalla. Abubakar Yakubu Gombe shine sakataren gudanarwa a hukumar Red Cross ta jihar Gombe ya yi ƙarin bayani kan lamarin. Wanda suka rasu wanda mu dai ƙungiya ta azari ta Red Cross ta ɗauka ta kai da sauran jami'ai kuma da kirgawa da muka yi a cikin da da medical center da kuma nan specialist hospital mutum tara ne. biyar mata da yar karamar yarinya da kuma hudu maza a cikin su kuma akwai karamin yaro shi gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo talban gombe ya zanta da manema labaru a bayan da ya kai ziyarar asibitoci da kuma tashar motar da aka da bom din to na zaga na yi jaje wa mutane kuma na ga abubuwan da suka faru irin wannan tsautsayi idan ya faru abinda za ka iya faɗa sai dai ka ci allah sai haka kira wa mutane su daɗa kula a dinka lura da abubuwa da suke faruwa a kewaye da mu ina kira ga mutane mu adada addu'o'i saboda ka ina kira ga al'umma da su yi haƙuri su bar jami'an tsaro su yi aikin su kamar yadda ya kamata domin a gane me ya faru kuma a bisa salon abin don a gane a ɗauki mataki kiyayewa. Ɗaya daga cikin mutanen da suka kubuta ta yi bayani kamar haka. shi ma kwamishinan 'yan sandar jihar gombe abubakar kudumma ya tabbatar da cewa bom ne bom na irin na kire-kire na ake kira ied improvise yadda ya faru a can nazare wancan sati haka yana wani abun takaici ne kuma abun tausayi ne kuma alhamdulillah kuna zai kuka gane yanzu mun riga mun mun kokore su mun kama wasu za su gama mun sauran mutane da suka gudu kuma insha Allah irin makamaci wannan ina fata ina addu'a ba za ta sake faruwa ba idan ma'aikatan na gareji za su yi abin da muka ga musu kullum. sai dai in ji cewar masanin harkokin tsaro dr bawa sai wurare irin tashoshin mota da makarantu suna buƙatar samun ingantaccen tsaro. Wannan abu yanzu da ake kai tashoshin motoci ake wannan abu. An yi a Kano, an yi a Jos, an yi a Gombe, an yi a gurare da yawa. Ya cancanta a ce an samu na'urori waɗanda za su binciki kowane moto kuma ba wai bincika na minti talatin ko na awa ɗaya ko na yau a yi gobe za a yi ba na dindindin za a yi wanda duk bakin mutum da zai fi tunkari wannan guri za su sani cewa asirin su zai tonu don jami'an tsaro suna nan suna aiki akan wannan yanayi ba dare ba rana Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya. Yoni jama'ar Arewa.